بسم الله الرحمن الرحيم قارون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau 28 ga watan tara a watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin dai suratu sarra'a aya talatin da hudu za a tashi zuwa illa masha Allah وما أرسلنا في قرية من نذير وما من نذير كنا أرسلنا في القرية في قرية باوني منظور wani mai gargadi daga masu yin gargadi da muka aiko cikin wani birni daga birane illa kala mutarafuha sai katar da manyan garin masu rayuwa ta jin daɗi na garin ‘yan duniyan kowace musu ‘yan bindi sai katar da mutarafu dinnan inda suna cewa inna bima ursiltum bihi kafirun inna kafiruna mu mun yi bara'a mun yi tawaye mun ki mun kafirce abin da aka aiko ku da shi din littafin da aka aiko ku da shi mun kafirce masa tsarin da kuka zo da shi ba za bi ba saboda haka nan abin da aka ce mu bari ba mu barin fa hanyoyin neman mu ne abinda aka ce mana mai din nan ba za mai bi shi ba tun da hanya ce mai karya mana tattalin arziki da haka nan tana hana mana jin daɗi tana hana mana warwala. don haka nan kawai inna bima ursiltum bihi kafiruna kalma da kalma har ma mutu ce wai a gaban annabi yake faɗi suke faɗin wannan magana ce a gabansa suke faɗi baka taɓa tashi ka yi nasiha ba aka tashi aka gaya maka haka ba baka taɓa ba da shawara a abu bakila ma naku ne gaba da a fito kiri a gaya maka kai ba za a zina ka ba kun naku da kun yi musharaka ma zai to ba za a bi ba yadda ake yi haka za a yi bai su tsaya anan ba wa ƙalu nanu aksaro laɗin وأولادا وما yawan dukiya. موني مكفي يوم su سوق أولاد التاجري وليني ne. idan kana da kuɗi mutum ne in ba ka da kuɗi kai ba kuwa ne ba duk iliminka in za ka ba da shawara sai ya ce yaro ne kare jiki don ba ku san rayuwa ba shi isa in ma an yadda da ku da zara shi ku a tafi da a ta aiko ne ku kasan ciki da waje abu saka wani wani mai yan babba ya faɗi wa wata majalisa ta su ce aka zo yara suka ta suka ce ga abin da ya kamata ga tsarin Allah to yana cikin wa'incan din suka ce a ai wannan bai dace nan yara ne ka san kalin su bai shiga cikin jikinsu ba sai ce to a nima nima yaro ne hankalin na bai shiga jikin ku don ne na ba ku kuɗi kuke karɓa su ma dole mu karɓi kuɗinsu da suka zo da su ilimi suka zo da shi to mu karɓa dole a duba maganan nan tasu ba maganan mutanen gari za a bi ba tasu za a bi sai dai masu faɗin haka a cikinsu kaɗan ne kaɗan ne aksaru amwalar banda nan ya je ya dawo ya ga ainihin ga yaya wa da. ga yaya ketika ketika wancan babban ɗan kasuwa ne na duniya wancan babban mayaki ne wancan babban kaza ne wancan ainihin babban ma'aikaci ne aksau amwala ga tun da muka haifi irin wayannan 'ya'ya ai ba za mu yi ba Allah bai zai mana azaba ba kaga an juyar da addini ba addini ne ba lamari ya dukiya yanzu a anguwa aka ce kana da ya'ya kana da dukiya to kai da kwamfi ne me ya ke manyan anguwa ne dole ne a kirga ka cikin banyan yan ga ya'ya ga dukiya ai shi kenan sai abinda da kuka faɗi ku ne asalin yan anguwa wa ma na bi mu'azzabina ko can lahira in aje mu ba waɗanda za a yi wa azaba ne mu ma mu ne ake wa azaba ba in ma wanda ya saba zai shiga wanda ya kaza zai shiga amma ba a tajiri ba ba mai yaya ba mu ba waɗanda ake wa azaba ne ba magana ko karan kanku ba ya gyara muku ashe nan ne jahili ya tashi ya gyara wa malami a nan ya taso annabi na ake cewa haka bai son abun da ke ba ba irin wa'annan ake wa azaba ba Allah ma bai turo ka baka gane shi ba ka tsaya ka bazike abin da ka aiko da ba irin mu ne aka ce ba za a yi wa azaba ba to saboda abun tushe ike da shi sai kuma saura ka bi su sa'a sai suka karyo suka biyo ka ba Allah suka bi ba kai suka biyo nan ma ka bi suka halaka da ba Allah suka bi ba kai suka biyo idan suka biyo ka za su maka riga za su baka abin hawa za su ba gida irin nasu za su iya ba wa 'ya'yanka aure za fa iya ba ka ‘ya'yansu za fa iya menene ɗinsu ba shi kenan ba ka narke ka koma su ka yi asarar kuma ba kuwa ke faɗaka ba menene ɗaya ma saka ce nima na da rigar da kuke sa ba ku fi ni riga ba aikin banza ba suna faɗa da kai na aka riga ba ba su fi ni mota ba nima na da mota to ba akan mota suke faɗa da kai ba ba su fi ni gida ba ni ma ina da gida ce ba akan gida suke faɗa da kai ba sau ko akan abun da kake karantarwa ne suke faɗa da kai in za ka tsaya ka san mai haɗa ko faɗa-faɗa a cigaba da faɗa ba ranar bari daman kace a a to shikenan to ai malam suna mutum idan na suna mutum gani gani in riga sabata ba wuce ai malam ka wuce haka da riga suna wa mutum kallon kallon bai da abin da yake wace kawo sai a malam ga abin hawa shi ga nan sai a daidaita kuma sai ka daina abin da suke yi haka ake yayi har mutum ya ce wai in ya gari gasa ba ta yi ba ba zai iya mutane yadda su ba ai na ga dana na so in yi magana a wurin na amma da rakalli rigar da shi gadda na shi ne ce yi maganan ba ta karowa su wa'annan kyanta in za ka yi masu malam mutanen nan sun san mai neman kudinsu daga wanda bai neman kudinsu wallahi suna sani duk ma inda za ka yi sun san wake neman kudinsu wane ne bai damu da kudinsu ba ba ni kasta suke kallo ba sun san shi قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ka ce musu ubangiji na tabaraka wa ta'ala shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga daman shimfiɗawa wa ya ƙadiru kuma ya matse arzikin ga wanda ya ga daman matsewa yana wurin samu yana daidai da ya samu yana da ƙwaƙwalwan samu kuma Allah ya matse arziki ka ga ɗan tsakiya ya yi kuɗi ɗan baya ya ƙahasa a isa ne shi na gaba da shi ya kasa gano hanyar kafin a yi haka ai wannan ya isa mutum ce ka ayi na abu daga an dadi da wayo ne wani a yana ya fi ni ka zarda shi can ya sai abin da na ce sai abin da na dafa masa da shi ga kanne na na rutato yan wayo sai dai wayon su ci amma ba su da wayon su samu to to daga nan da abin da ya kamata kana da wannan kwakwalwar ta ce lalle Allah ke yi Allah godiya ke yi yadda ka bani dinnan a wuzaki an ashkura ni'imata kallati a alayya ne ka kare ni in yi godiya ga ni'iman nan da ka ni'imta a kaina walakin na aksaran nasi la ya'lamun yawancin mutane maza da mata ba sa fahimtar wannan Wa ma amma ba do kun a wula al'umman Alladhi, gaba ɗaya kenan. Ko kuma a aya a Yohana. Ya mutane gaba ɗaya wa ma ba dukiyoyinku ba ne ba, ba ƴaƴanku ba ne ba da suke kusantar da ku a wurin kusa. wama amwalukum wala auladukum ainihin tuqarribukum zulfan ilai indana zulfa suka aka kusa mu. a duniya ne in kana son ka zama shiga wajen basarakin duniya ko mai ne da kwanso ka zama kana da kuɗi amma ba wurin Allah ba dukiyarka ba ita za ta kai ka kusa da Allah ba kuma talauci mai yake da suna dukiya ‘ya'yanka ba su ne za su kawo ka kusa da Allah ba. Hmm. shi ba magana da shi kai baka gane magana ba bayani ake wa duniya da su da wasu su ba su ga abin da suka ce za ka ce to rayuwar duniya gaba daga yadda take su su sani wani ba ya su can su ga abin da suka ɗauka aka ce za a yi magana dinga faɗa mutum ɗaya Allah yana magana da mutum ɗaya ne duk bayi bayansa sa su a wurinsa suna ga dukiya ne yaya ne shi ne aka ce to maimakon a yi magana da tsiri eh, mai ziri to ba dukiyan kuɗi ba ba mai gaga maganin ba fafafa maimakon a ce kai ku sani gaba da haɗe eh, ga laifin ba da ka wada muka shigowa ba dukiya ce za ta kai ka kusa da Allah ba ba ya'ya ne za ta kai ka kusa da Allah ba kasan wannan ba da wa'in can karatu ke ƙur'anin namu ne gaba daya hadda mu nan da ya'yanmu masu tasowa abu da ake so anan kai masa cikakken dan ka san cewar eh dukiya ka ba ita za ta daga ka ba ya'ya fa maza kitika kitika ba su za su daga ka ba ka san Allah ne mai dagawa Allah ne in ya karɓe ka shi nan yau idan ku Allah ya ƙi ka shi kenan babu wani wuri da za ka bi ka za yau ka samu shiga da zarar ike baya yi da kai faɗi a nan ka dinga roƙonsa kai ta roƙonsa har illa masha Allah har ya huce har ya janye har ya nonka maka ya karɓe kai dawo da kai don in ba dawo da kai aka yi ba ba yadda za a yi ba za a komai da kai ba duk inda ka tashi kano fa faduwa za ka yi riba kasa sau da kadan ka fado kasa Allah ya rafko ka kasa mata koma faɗi to saki jiki a wajen ci gaba da kiran shi tuba nake Allah ban san abin da ne ba tuba nake Allah tuba nake don dai na san ba a min wannan haka kawai ba da abin da nake illa bada amana wa amila salihan shine dukiya ba ita za ta kai mutum kusa da Allah ba kamar yadda 'ya'ya ba za su kai shi kusa da Allah ba imani ne ke kai mutum kusa da Allah illa man amana wa amila salihan ba kuma imani ne mai wuri zaman shi ba baya aiki komai labudda sai da aiki kuma aikin ingantacce khalisan sawaban saboda wannan aiki a yi shi don neman yarda Allah kawai sannan a yi shi yadda annabi ya yi bayaninsa shi ke nan mutum zai samu karbuwa wurin Allah amana wa amila salihan hmm. eh akwai in ka nemi kanka ka samu kanka wurin bautan Allah Allah ne iya da a abokanka yanzu wanda baya komai akwai wanda baya nan inda kake kai dangin kuma haka za ka je ka same shi a zaure wani bi isa baka je ka yi sai Allah daidai bai kantara ba sai Allah ya kaddara Allah bai yarda da kai ba ka nemi Allah wani abu sa Allah ya koro ka daga ɗakin inda ake bautan Allah ya sanya ma kiyayya tsakanin ka da ɗakin Allah zurubin ka na yi ma haka can sai ka tsinci kanka ka yi aikin alheri ka kara alama Allah ya karbi aikin kai a maka yaushe ne ake ganin kamar kila da wuya ai kaza ana ce an ga watan ramadana ana ta murna an tafi gida yara suna can wajen soye-soye suna kallon yadda ake suya don daga nan za a miƙa musu mata soye-soye ana ta gyaran gashi ana ta gyaran abin dinki ana ta gyaran kaza kai kuma kana duba ka ce to yanzu irin yanzu wannan lada da ake samu ni yanzu yaya zan cewa Allah shi da ma Allah bai karbi aiki ba wasu na raka a wannan ramadana ni nawa ba karba ba nawa an yi makale shi inda aka makale shi saboda wasu zubai nawa a lokacin za ka ga kunun da za ka sha ba zai shawo sai ka tashi ka ɗora to ka ga akwai alama yi alaman karɓon aiki a biyo shi da kyakkyawan aiki alaman aiki bai karɓo ban a biyo shi da mummunan aiki ya yara masu guje-guje an sha ruwa furuga kuyi da radadadadada muna kallon yara ne kuke da ba hankali amma ana gudun kwala ne bai karbe ku ba ku gani wata almashiwa da kuke yi ku yi tsalle ku yi nan ku yi nan sai daidai ku yi nan sai daidai almashiwa ta yawa ta yawa kila ma ba karba ba ko ko da cin abinci kawai kuke yi duk yan al'ada ne ma ba ma azumi kuke ba kawai dai kun sha yunwa yunwa ta tafi kun sha abinci shi ke nan shi ne murnan ku murnan ku ba an samu gafara ba murnan ku ba an samu lada ba murnan ku an gama kaga wannan kaga ibada ba ta karbo ba ba ba ma ai ba ko niyya ba su da ita azumi ne ya zo mun ya kare shikenan sai mu dora to amma ba duba azumin da muka yi an karba na cire kaza na yi sadaka an karba na ciyar da wane da wane a zuciyarka ko an karba na fitar da abinci an cinye na fitar da abinci an cinye ban san adadin abin da na cire ba ban sani ba an karba ko ba karba ba amma dai ina duba cewar Allah wannan abu na ne na dawo da shi gare ka na neman yadda ka wannan inda na raba abincin ban yi almubazzaranci ba ban kawo abincin mutum goma na kawo mutum dari. mutum goma ne a wurin ka kawo masu abincin mutum dari. kaga ka yi banna zunubin ka ya fi ka yawa tun da ka kawo masu daidai na mutum goma su ci su ba su koshi ba su ba su zama ba su koshi ba ta tsaki su sha ruwa to aka. wa amila saliha don haka imani aiki na gari shi zai kusantar da mutum zuwa ga Allah fa'ula'ika lahum lahum jaza'u dha'ifi so wannan masu imani da amalin salihun suna da sakayyar zai bima amilu wa hum fil ghurafati aminu so dinna amintattu ne a gidajen aljanna cikin gidajen aljanna suna cikin wasu gidaje hankalin su kwance a cikin gidajen ba maganan wata rana ko yan fashi za su shigo a gidaje ba maganan ke da yan fashi su hauro wata rana su ebi da yan sunan kyawawa da matan sun da menene su shiga da su daji ba wannan tashin hankali an gama daga duniya nan wallazina yas'auna fi ayatina to wato shi isa musulunci yake a fadake shi isa muke zama abubuwan mu ba su ci nasara mu in mun tashi gefe ɗaya muke kallo idan ka yi aiki yadda aikin nan ya tsaki kake ta fata shi kake ta fata hatta ana hankada aikin ba ka duba mai rusa aikin din kai tsora tsakara a nan wannan ya karkace abu shi a fasa shi kai a fasa sabu a daga a daga a daga kai ba ka duba mai fasa aikin ba ku ji ba hai Allah ya sa ku ji wannan fi ka san idan kana aiki akwai mai rufawa da za ka lura da kai ka taho ka taho tafsirin na akwai wanda baya so ka hmm? sai dai kila saboda kafi karfinsa ba zai ma fara tare ka ba amma da za ka bashi wata yar dama da za ka ce masa kai ko aikin ka kace kana da aiki ka kace to mu je mana yi wannan aikin yau daidai ya goma ce ta ka kai wannan aikin ka ka je wannan tafsiri to dole idan kana aikin da kake neman aljanna aljanna kake nema e, eh, ballanta na kuma kana son ka gina wani abu na addini kana son ka kafa wani abu da al'umma za su amfana da shi na addini to ka san cewar akwai kuma mai kallon ka da akwai ɗaya ɓangaren sai ka kalli shi ba kuɗin gini za ka kalla ba dole ka lura da masu rusawa ka lura da ma'aikatan da za ka yi aiki da su ka lura da idan dunan abokai ka lura da ƴaƴanka da kai yau ba ku ganin uba na ba da sadaka ɗana ce ba bai kamata ba harkan hauka ne ko babu alhaji kabiru uban ne zai yi sadaka ɗan na cewa ban bai da hankali ba haka yi kamata yi da kudin nan ba uban zai ɗebo mutane yana ba su abinci ina musu menene dan ya fito ke mahaukatan banza zaune gari banza suna jifa a kunnen zaki ya kuma na jikai mai ke damun ka bakin ciki kake abin da ake ce zaune gari banza kuna zane ba aikin fari ba na baki mu mun je mun sha wahala ba babu komai ba ko gashi na yanzu za a baku ku kaza za a ba ku kaza kaza kaza kaza a kirkire da bakin ciki kake mana sai a fashe da dariya a mai da dan abokin wasa kai ma ina ba mu samu na ku in yasa aka samu dan nasa a teske a fashe da dariya yayi yayi ba za a bashi ba aka kuke ba rai kawai zaune gari banza mana sai dai su dariya mun gane wa mu. to amma ba zuciya ba zuciya laƙada asba'ata launa dai ta hayyar walakin la hayata liman tunadi to wallazi ne da su aikin su suka fi ayatina halin da aka zo da shi shi suke suka duk abin da ka zo da shi za a tsaya a duba suka yakan zama da gaske yakan zama na abu na ba ka kore dukkan suka wani sukan alheri ne amma ba don Allah aka yi shi ba wani sukan alheri ne yi za kada ka toshe kunnen ka gaba daya da maki da masoyi duk saurare su idan makiyi suka da kyau kalli suka nan da kyau yi maganin shi ciro ka gyara idan masoyi suka shi suka fa gyarawa ke nashi da daɗi amma maki zai yi suka sannan kuma ya yi abin da zai to ko makiyin kan yi sauce ka karɓi gyaran ko an ne daga tsallake Iji kai ta shirmin da ake kaza kaza ka kallo shi gaskiya ne abin bai zauna da kyau ba wannan abin muka cika da ɗora shi a yi rikitowa za a yi to kuma kaga mun dawo da kafar menene agogo baya mun dawo da hannun agogo baya mu tsayar da shi daga nan mu gyara a tsayar da shi a kwance komai a gyara ba shi kuka bi ba gaskiya kuka bi kada ka ce ko don iji haushi ba dai bar abin haka a za mai wa za ka ya zan ba Allah kake bauta ba shi kanka kake bauta sai dai amma fata za su yi <laughs> wallahi da za su yi maciyinka iso ke ka kuma wallahi su kan gaskiya ne a sai ka iya ka gyara ka za ka rufe ido ka gyara gyara shi kawai ba wata hanya ta warkewa gyara shi to haka ya auna aikinsa kawai kada wannan abu ya fi ka fito ka ce za ka kafa makaranta ko ka tsace ko a tsakiyar makarantu wancan na da ita can suna da ita nan na da ita nan na da ita kai ma ka ce za ka fito ka kafa to haka kawai ba ko a masallaci ne misali ku yanzu yake ku yanzu ku yi tasowa wancan na can na ba da ilimi wancan na can na ba da ilimi wannan na nan na ba da ilimi Shi kenan, sai wani ma iya zo kusa da kai kai ma ce kan faɗa min nan ka faɗa masa haka yasa a yi daidai yanzu wannan ma ka sake faɗa wannan sai daidai sai ruwa suke sai tahowa suke sai ka ga wa'incan ɗin suna karo da juna kamar su take ka sai ka ji ana da gani jahili ba kai karatu ba ka zama ka dinka karantar da mutane to da ka yake fa kai ma kamata ka dauki littafi ka je wajensa ka yi karatu ne amma ka ji ka zauna kana gaya wani ko ya tafi ne ta ce dan na lalata ce dan na lalata ba zai yi ba wani ina nan shi ba zai yi ba kuma ba zai bar wani yi ba duk wanda in yana kara in yana yi in baya yi ya ga wani na yi sai ke kullum a dinga abu ai akwai shirya ciki ya kamata da kaza akai ya kamata ga da shi dai a bari shi dai ya haƙi wani ya yi in ba shi ba ya sa'auna fi ayatina masu suka a ayoyinmu ma'ana hanyar ana nema a karkatar da ita a nuna ta bauɗe a nuna ta yi ka ba in ma ba ta bauɗen ba an san yadda za a yi a karkatar da ita a samu ta bauɗe wani akwai wanda zai biyo don yi karkatar da ita kawai mu'ajiri na kafa suna ba su iya zuwa kai wani alishin da shi ta galibanin da yake addinin ba shi aka saba ba kamar ba ku da babokan gaba a addini za a gani a inda kake wajen magana dinnan ana haƙin da kai ana neman haifin ɗinka to Allah ya baka albishiri ce ka ga ci gaba da yi ba zai iya ba albishir ba zai iya ba ba ci gaba da don Allah ta ce ci gaba ba za su iya ba in ka kafin iya halaka karamawa kace za ka yi kana nan ana yi kana yi kana matsa kana gumi sai Allah ka maka ga yadda za ka yi da wannan sarki sai ka ji sarkin da kansa ya dace ai mu ba haka aka ce mana kai ba kaga ka samu da sai can wa'inda aka tare su zo wurin gaɗin an ce bai iya komai ba jahili ne to amma ga shi ce kaza ga shi nan ya samu kaza ni dai ko jahili ne ya yi nan ma kaga nan mata kan to tun da wuri dama kana ce musu ni fa ba malami ne bare shi ne yi ne nake yi ko yanzu in na yi ka sake samun wani malami bai mai ta maka shi da kyau inda za ka rike da kyau ba komai to idan ka zauna aka wallahi ba mai iya rusa ka ba ta su iya ba in ji Allah ma'ajizi na kasa su ne rashin sani sai mutum idan wayo sun soke ni sun ce min kaza wayo jama'a ma ka ji maganar da suke gaya min ma yanzu ka ji ma inda aka koma ana ce min kaza nake kaza nake ni kuma wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ni ban ba san inda ake yin ana yin kaza din ban nan ne ka yi shuru ya zo gaban ka ce maka kai ka ba ne ya sha magana ka tattara su kala-kala ka goge ka tara wannan ba ka wanke ka goge ka tara kana jira kawai ka tara wanke kala-kala in ya bullo wanne za ka samu ka ɗauka ka maka masa ya suma sosai har sai ka zaɓa yadda kada mutu gaba ɗaya don haka nan wallabi na ya tsauna fi ayati da mu'ajiri Ta sassu ne ba za su iya ba Allah ya hana masu cin nasara kamar a ce masu neman ba za a yi masallacin nan ba mu'ajiri tun da ka tudun wadda ku duba ɗauki ba da da ake mun ku lokacin tubu a haife kuwa ba kusan san wa'anda aka yi faɗa da su ba faɗan gaske sai da wani tsoho ya miki yanzu karshen tafa yayan shi nan ya rantse da Allah yake wallahi tallahi billahi lalzi la'ilaha ilaha illa yaran nan ko ka'aba za su kafa a nan wallahi ina raye ba za a kafa ta ba ba magana filin shi ne ba ba magana a'a mu ne kawai ba za a yi ba shi kawai wannan shi ne burinsa ba za su yi ba indi wa wa'annan a garin nan ina raye a garin nan duk inda za a je a shiga sai na jina hana ga masallacin ya nanka gidansa sau ashirin da wani abu sau talatin gidan masallaci ya nanka gidansa sau talatin ya mafi haka an dai faɗi dai kawai sau talatin in ku fulotu dina a ya amma ya nan ka gidan sau ɗari ai da ya rantse da Allah ko ka'aba ba za a yi ba ko ka'aba ce ba ma ka'aba za mu yi ba mu ni da yadda na so ma gaskiya ba masallacin juma'a za mu yi ba wani oh, makaranta kawai nake so mu yi ta inda mu yi karatunmu mu yi sallar mu ba wanda zai ce mana ku yi sallah yanzu karfe kaza ne ba wanda zai ce shi ne burina shi kenan kuma Allah ya haɗa mana hadda juma'a hadda idi Tadi ne. To kaga suna ina. Mu uzamin su duk sun mutu. sai dai waɗanda suka san maganin akwai ɗan tsiraro kaɗan wanda suka san yadda aka da wanda suka san inda aka amma cikakkun wanda suka san inda aka shiga aka fita aka hau aka sako babu su yanzu fi al mu'ajiri na wallahi sadaqallahu al-azim ko da ka fara naka ba kai labari ba dama Allah bai kaddara mai kai labari ne ba ci gaba za ka kai labari in hakana da barbashi wannan barbashin bi izini Allah sai ya juye wannan allurar da kake tare da ita sai ta zama garma sai din ba don Allah kake ba idda ta yi shi don neman yadda Allah wallahi wallahi ba zai rushe ba waya baka wajen rabbi Dul jalali wal ikram Allah ne ke yi kai kuma kakkace ka ce haba ai na fi karfin mutum ana a a wallahi ba ka karfin mutum ba Allah ne ya rike ma ulaika fil azabi muhdaru ulaika muhdaruna fil azab wa innan nan za a tara su cikin azaba قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ta faɗa musu ubangiji na tabaraka wa ta'ala Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga daman shimfiɗawa min ibadi wa ya kadiru lahu shi ke matsayawa kuma da yana da shi yanzu abun duk inda aka bi ya koma ya tsotse ya tsotse ya kare ba komai yau dai in an dan tiga masa wuda ku. Hmm. eh eh ba su eh. na yaro shi da magana Na ke neman kamo wanda hoto oh, na naji naji naji na ji na <laughs> gaskiya ne ina maganin wancin yaro wanda ya tashi na cewa wane dan mutane ne wane da yaran rantse da Allah wane ma dan mutane ne ya rantse da Allah teburi ya samu ya hau kai yana yawo akan ne teburi ya ke ce ya rantse da Allah ma nan wane dan mutane ne ya rantse muku da Allah wanda ya bi wane dan mutane ne ya da Allah sai dai kusan ganin jara'ar ka gane ko don ya zo tsakiyan jama'i kaza da tudunsa ya koma yana ta faɗin wannan magana ba mai masa magana da fasilar da ke zama ta bai kama in kai haka ko irin wannan ka kyale shi na abin da yake ma ai kaga za a ɗauka kaman koya ne ka ji ne ba ko ka sani ne ba aiki kwashe na ka fita zai zo da niyyar ya zo ibi layi yi tambaya amma da inda za gaishe sai dai da kwamfuta ce da'awa da kwamfuta baya ya karanta ku, to kai ka ji ba karatun ba ma kai ka ji karanta baki ma bai ya wa ce to suka ji haɓa malam ka kyala shi kawai sai dai kawai da ake yanzu ina tabbatar muku duk wata makaranta ta mu kada ku kuskura ku ɗauki wani malami da ke sukan ƙudurin abin da muka ku sallame shi kuskure ne iddi ko za ka yi kitso da kwarkwata ta ka akwai bala idan dai za ka rufe kofa da balawo ko shi abdurrahman suka ce bodono ɗan magana ne bu bonono rufe ɗan gida balawo ka lalle ka ka a cikin ɗakin ka haska sai ka ɗakko yan zana ka irin ɗakin su a ba ba sale na da ka ja ka ja ka ja ka ja ka tura haka shi ke dan kana ciki ka kwanta abin ka aiki da barawa cikin tukwane sai ka fara bacci tukunan ka fara bacci daga nan ya buɗe kofan shiru ya fara ɗaukan tukunyan kuɗi ya yi waje tukunyan ka za ya ɗauka a kai waje bi ba ya zuba abu ta inda ko an bihi shi yin sungumi wannan buhun sai ya kai labari bayan gida ya yi sabuwar kofa to shi ne ba a bashi wannan mutum lalatacce ne a wannan mutum kullum yana tare da ƙungiya ka za lalatattu masu zagin su kwata-kwata ku cire shi ku ba munafukai ne ba wanda ba mu harka da kai saboda bu ba za mu iya harka da kai ba muna jin haushin ka tun da kai dan kafari saboda kai harkan ka mu yi harkan mu mu ba ma munafunci ba za ka ce iya zama da jama'a ba ba iya zama da jama'a ba ne ba munafunci ne ka san wannan mutum yana zagin manzan Allah kai kuma ka je ka ci gaba da zama da shi kamar yadda aka yi a madina ai ba haka bayansa dai haifa ma baya tare da shi to haka nan za ka yi amma a ce wannan yana zagin wani kai kuma kana tare da shi tabbas kai muna fuki ne sai a gaya masa wani yanzu harkanta wajen ka kaga kai babba ne mu yan bai ta bakin yara mu yan babbuna babbuna ne <laughs> yan bagmayan manya-manya yanzu hankali ya zo mana ya kamata mu dinga yin gaskiya bai kamata mu dinga munafunci ba tun da wani kana da ra'ayin wani wani kaza ɗinka to kaka ka tare abin ka can kawai ka gyale mu ni ka gyale ni ka daina zuwa wurina ba zan iya hulɗa da kai ba kana zagin wani ni ba zan iya zama da kai ba ban iya munafunci ba ba za a zo a ɗauko maka ce wani na aikata kaza na aikata ce ka san wani sai a hankali to kai ne cibiyar munafukai don a ɗauko magana a dinga kawo maka wannan alama ne na nifaka nifakan ta sarari wani ka san halinsa kaza kaza ne shi to tun da ka riga ka san halinsa ba sai ka kyale ba ka kyale shi kawai ka ji kawai kanka wannan munafunci ne dole mu cire shi a tsakanin mai dan muna son jinin mu ya daga sama don wancan ba wancan munafuncin ne ya kafa mana wannan ba Oh, ba wanda muka zauna da shi ta ciki na ciki duk wanda muka tare da shi na ta waje na waje ne muna zaune da shi a sarari ne harafan magana ce a fili da fili duk wanda ya shigo cikin mutum ya ga tafiyar ba irin yadda yake santa ne ba taka wanda take ba irin taka wanda ke duk sun fice wani ya fice da dalili wani ya fice ba da dalili ba wani ya kawo dalilai karɓaɓɓu wani ya kawo dalilai ba karɓaɓɓu ba wannan kuma ba abu ne da za a faɗe shi yanzu wani da muka zauna da shi makan yanzu to mai zaifin fi da kai daga nan ka ɗauka jeje eh dama shi ya ɗabi wata shida ne zai zauna dari tun tun ina yanke zan zauna da kai na wata shida to kuma Allah ya kai mu wata da zan cika don haka zan koma ce to shi kenan Allah ya sauke ka lafiya ya kwashe kayansa kam ita fi da su ta aka ga ya fi dadi ko yanzu wannan na gaishe zan ita je zan dan je same shi an wani abu ya faru da shi kwata kwata a jiki ba na ganin bakinsa haske nake ganin sa a sarari haka dai wannan maganan ba haka dai ba ni na dan gamsu da ita haka gaskiya don na samu abun kamawa da shi karan kansa jikinsa shaksiyarsa da irin kabilan da ya bullo a cikinta na karɓi wannan magana san ga Allah a kan wancan wancan ai malam lakana masa darasi kamata a yi don da misali a ce eh, kana zaune a ce kana zaune ga babanku zaune wannan yana zagin babanku wannan yana zagin babanku za ka jira fa ya mari babanku ya zubar masa da ido tukuna sannan za ka tashi ka kare shi eh? ya zagi babanku ya zagi tsarin babanku ya zagi sa kayan babanku ya zagi duk wani abun da babanku yake ya zage shi kai kuma kana zanta da shi to sai dai abun da ta ka san baban namu ne kai karan kanka illa ne ba za ka tsaya ka ce ba abin nan abin da babanku ne kai ne za ka tashi za ka yi kaza babanku ke kai ta an sa ki ji ta ma tashi za ka yi wata aika-aika ya tashi ma duka tukuna ke ka in ƙara ji inda kuskuna za ki jin wannan magana gare ka to wannan ita ce girma kai ke da amma wanda ɗanka iyakacin an doke ka yi zauna kan ka yi ta kuka ba ka da me aka fifita enroll kaisa kan 'ya'yan uwan hmm? an tabbayi ina ina wajen shaye-shaye ina kan karta haka bai ina ta ta abun sa aka ba ka bani aka ji an kashe baban ka yaki kaza kabila kaza da kabila kaza suka taru suka kashe shi an yi yaki an yi kazanin yaki yanzu an kashe baban ka jikai ko ma jibe abokin sai ce a saurare shi ce a wani shi da Allah wuce gaba ana bugawa ana iyo aka kai karshe ya kada shi sana ce to yanzu an gama an kai wannan fage ya kai ne ke tafi da kai yace ai an yi fata a wuri kaza a wuri kaza babanka an haɗu kabila kaza da kabila kaza sun taru sun kashe babanka ya yi ihu ice yaran tsaye da abin da zai halaka shi sai ya karar da kabilan nan Kona na dama yake wayo ba ba ba a a ihu kawai yake yaran tsaye da Allah sai ya karar da kabilan nan guda biyu yaran tsaye da gunki yaran tsaye da gunki kabilun nan sai ya karar da su a duniya abin da bai yiwuwa shi ke da aka ce to wanda aka aiko din ashe dama da sako a tare da shi an ce a sanarwa duk wanda aka sanarwa ya kuka to baya zama halilu a cikin yayan duk wanda aka sanar da kai mutuwan uba ka fashe da kuka ba za a baka ba an sanar da babban yana tsaye kife aka sanarwa da karamin ina kaza ya bi kafa ya dinga watsawa a jikinsa shi ko wannan da aka sanar da kai ke yi rantsai da Allah ce sai an yi ya ka ce to shi kenan dama ga kayan gado wanda ya bu ga mai mm, yake da suna masu na masu masu na gado na shekara kaza ga na wani kaza ga na kakan kuwa ne kaza ga na kakan kuwa ne kaza ga na kakan su kaza rakwacin aka yabo sulkin yaƙi na gadon gadon tun farki kaza aka yabo aka zube rakwacin aka ɗebo gariyoyi aka ɗebo takubba duk wani kayan yaƙi na gado ake gashi nan yaro Allah ya taimaka ya juya ya kalli yadda man zai je to ya kowa ya sha abin da zai sha gobe aiki za a yi to ba labarin sa za ci gaba kawai abin da muke so mu cire a nan a shi ne wanda in an kashe masa uba abin da zai ce ina ba ina gawar ya ja fa wani karin magana na yarabawa na tattara wannan matsalan din yake wani bayar ne dan uwan ke ba ni shawara yace ai idan aka kashe babanka kada ka nemi kada ka nemi waya kashe shi zaka ce ina wukar da aka kashe shi da ita eh, bai ma dame ka ba ce kai Allah zan jiwa ba Allah ji ka. ina wukar da kuka yanka shi da ita to kila wancan din an yi sa'a ina fa tana da karukan gindin wukan an karke wukan kawai kai ma duk wani mai kama da shi sai ya bi shi shi ne kake da yamma ji an cewa ya mutu ku tarugo ita kuka kukan wa mutum ne ya mutu to zai kenan insha Allah mutane ma za su mutu kuma ba yanzu yanzu ba wani abu ne wanda ke gashi nan kawai intaziru aljawabu ma tarawu to kata ka to qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in ma min shay'in anfaqtum ba wani abu da za ku ciyar fa huwa yukhlifuhu Allah da ma yadda shi kun ga yan masallaci da kusa wanda suke nan ko wanda suke jin wannan duk abin da ka kashe a ramadana nan Allah na mayar ma da shi karshen ta ma Allah ma ya bayar maka da shi yanzu haka din nan abin da ka ɗiba ka ce don akwai masu cewa a ramadana zai ciyar da garan da watan ya kama zuwa wata kaza zai ciyar da mutum kaza zuwa kwana kaza zai kara mutum kaza zuwa kwana kaza zai kara mutum kaza kuma ya cika karshe yanzu Allah ya maida masa da dukiyar masu tsari suna nan suna ɗauka wannan tsari yi ne muke ta jin tsoro mu mu zauna muna ta karantar da mutane su suna kwashe lada ma muna zane ba mu yi wani abu ba hmm, alaji wallahi <laughs> ma na koyi su wani bawan Allah nan masallaci yana so ita yi ifafa tafiya yace to sai ya ga yadda za yana son zai ciyar da mutum kaza kullun nawa za a ciyar aka ce masa eh to a farko babu wanda ke ciyarwa da yawa yace to nawa ne kake ganin kaza ya shawara da wannan ya shawara da wannan ya fara dafa mutum abinci mutum kaza ya fara kaza yace to in an kai martaba kaza za a kara kaza in an kai martaba kaza wannan ya ware kudin aiki bai sa su cikin kudin shi ba saboda kaɗan kuma ƙarshe kila da za a bi riba da zai yi magana a cikin aikace-aikacen da yake yi ya riba yanzu haka Allah ya mayar masa da kudin sai dai kaima da ɗan naka akwai abin da kai akwai abin da kai ka duba ka gani za ka ga ƙarshe malam Allah ya mayar ma da kayan ka nan ki ba fa huwa yukhlifuhu to bayan ya kulifuhu a nan duniya kuma a can lahira yana nan ba abu da ya taba shi ba huwa ruran rasaqi aya ta ya yakbiru ta'ala an halatil umamil madiya Allah ke ba mu labarin halayen al'ummun da suka gabata al-mukazzibati lirrusuli أنها كهال هؤلاء الحاضرين المكذبين كها كمان هال كافرين دا دسوء يوني باسو دبن بنشي كي كاتي ce به وي biki wai ko sun karanto دي دي دي دي دي daidai لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله إذا أرسل رسولا ألا إن يتورو في قرية من القرى كفر به مترفوها manyan ƙasan ke ƙaryata tashi, sai yanzu misalin da za ka dubi wanda ke cikin masallacin nan za ka tadda ba manyan anguwan nan ne ba hatta manyan anguwan da ma zuwa suke in ya zo sai ya samu wani saƙo ya koyi to bi kai alali ba zunubi kai ba me yasa ba za ka zo ka zauna a fili ba ta inda ba wani zai koyi da kai ƴaƴanka ma za su ji daɗin koyi da kai ƴan anguwa ma za su ji daɗin koyi da kai kai karan kanka abin wa'azi ne ba neman taimako a kenan ba ce za a ce ta ko yan anguwan nan ba za ku sayo kaza ku yi kaza yan anguwan nan ba ku ruwa ku je ku sayo ruwa yan anguwan nan ba a masallaci na da kuɗin da za a sha na ruwa na ruwa dai akwai kuma ti tana da ma waɗanda za su je su nemo ruwa da duk inda ya bakale da kuɗinsu ko kuɗin masallaci in ma kuɗin masallaci ya ƙare ba su kawo ko kasan ke kuɗin masallaci ya ƙare su ma kuɗin hannunsa sun ƙare ba akwai sauran kuɗin masallaci ma da sauran a nan da ja kawo za a yi ƙalla su sha ba wani abu ne wanda ya taka kara amma dai gwargwado tun da za a iya baku ruwa hakkin ku dole ba ku ruwa daidai gwargwado sai dai ku yi haƙuri da abin da ya samu in ta ɓaci ya zama ruwan babu yawa ruwan ya ƙare sai a daina sake alwala ko a riƙe alwala sai yanzu ka riƙe dole <laughs> ba ruwa in yanzu alwala ka ta sai dai ka fita daga cikin kashi to haka tun da mai masallaci naka ne da kai za a taru a in ka ga aka ga dan bako bako haka ce kai babu nan yanzu an wannan ba inda zan samu ruwa ko yan amaja. a ya kudi ga abin da za ka yi ungo wannan bako ne shi a taruwa ba shi wannan abin din inda inda za ku je ku kakulo ku hau ku gangaro ma ku je ku kawo masa to ku shiga ku je ku kawo masa kafin ya saba da anguwan sai ka ga manyan ba sa son lamarin din ba sa son akwai wanda zai ce shi wallahi abin da yake so da za a ba shi zaɓi a anguwan nan to a rufe masallacin wallahi malam babban mutum da ya kuma tun hmm, da za a yi shawara da shi a rufe masallacin nan shi to je ka rufe in Allah bai rufe ba zai rufe ba kila kashin ta kai za ka rushe irin kama kaura suka dinga yi lokacin da muka dawo na ta ba yaki ya kusa kaurewa an wannan mutum ba ita ta kasin ajira da shi suna kwashe su, ran da aka ce an tare ran nan suka kwashe su suka tare a can jiyare za a yi yaƙi yau za a yi yaki to mayakan nake gangarwa eh? tun da yanzu angwannan ba inda yan sanda suka biyawa irin angwannan kowane gida karaba karaba sai gani ga ɗaki kitan wani sanda ne ajiran hatta kuma shi na yan sanda ma ya zauna na ango nan ango ya zauna na ango ya halarci masallacin nan ba adadi duk karatun da muke da bakinsa mun yi magana ce ba karatun da ban taba zama an yi da dubiya sai ba za ka gane ba na fi da yake muna wata za ka ce maka ban gane ka ba gyare ka nai ba ka shiga ka fita ban kana kallon ka ya mutu Allah ya ji kansa wala anin me yake da suna rasul bi wa anna allah idza arsala rasulan fi qaryatin min alqura kafara bihi mutrafuha wa ni'matuhum dukiyar su ce ke sa su girman kai ni'imar da Allah ya ba su na muƙari ko ni'imar da Allah ya ba su na arziki ko na 'ya'ya sai ta hana musu وفخروا فيها وبها سيف عريا بيتا آيات 30 دبير وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا أي من اتبع الحق دقوا إن دسك في جسكيا مو ممبي وإن دسك في جسكيا ممبي سدوسيا ممبي سيايا وما نحن بمؤذبين أي آه، أولا آه، آه، أولا لسنا بمبعوثنا بمبعوثنا فإن بعثنا فالذي أعطانا أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا سيعطينا يعني ميكي لسنا أكثر من ذلك في الآخرة farko لسنا lasna بامو ba'uthina ba mu mabawusi da ainihin wanda aka turo ainihin wurin kuwa ya aka turo kodin mu ba fa in bu isi na ah, ah, ah, ban ji ba me bai eh? lasa bi ba'o na eh na tashi ne ba ne ba na aikowa ne ba wato farko dai lasta bi mabawusina ba mu daga cikin wa'inda za a tayar ba za a tayar da mu ba alkiyama ba za ta tashi ba saboda rashin shigo magana sai zama ba ta zo ba ta zama ta badira ba fa in bu isna in ku aka ta da mu ma ga ban magana ku za a tashe mu to an tashe mu fallazi a'tana al-amwala wanda iba mu kan wal aulada fi dunya sayu'tina aksara min dalika zai ba mu sama da wannan fil akhirati wala yu'adhibuna haka ne aya ta 36 fa ajabahumullahu ta'ala sai Allah ya ba su amsa bi anna bastar rizqi wa tadayyiqahu shimfida arziki takura arziki laita dalilan alama ta antum ba hujja ne ba kan abin da kuka ɗauka. fa inna riska ta hata mashi'atillah arziki na karkashin ganin daban Allah wanda Allah ya ga dama ya azurta shi in sha'a basatahu li abdihi wa in zayyakahu li abdihi ayata 37 walaisatil amwalu wal auladu eh, dukiyoyi ya'ya ba su kasance billati tuqarribu ila Allah zulfa masu kai mutum kusa da Allah ba ba a tambayan ka a kabari ‘ya'yanka nawa maza dukiya nawa kabaru yau sai ga har mutane idan mutum ya mutu sai a ce ya mutu ya bar tsabar dukiya miliyan kaza tsabar gidaje guda kaza tsabar ya'ya maza kaza tsabar ya'ya mata kaza tsabar matan aure guda hudu tsaban kaza tsaban kaza tsaban kaza alhaji wani ke da Allah ji kansa Allah ya masa kaza shikenan wannan shi Allah zai tambaye shi ya yi kokari to shi ne lisanin hali ke nuna ai sannan ana fari har da surukai ta cikin ‘ya'yansa ma ka ji wata jikan yasa ita ce wacce take aure da mai tsare da ruwan najeriya ta shiga gali su kafa bayan da zai turo da dakaru a bashi aljanna ba shirin sa aka ga dole ne a ɗauka jarida dole zai zai buka mafin watsa labarai su jiya labari ya mutu alhali banza a wofi watuduna ilaihi mai yake da zulfa watuduni ilaihi masu kusantarwa zuwa gare shi wa innamal ladhi yuqarribu minhu abunda ke kusantarwa daga wurin Allah zulfa al-iman bima jaa bihi al-mursalun daya kenan wal amalu salih alladhi huwa min lawazim al-iman wanda suke fassara imani ka gaskata da gaske to a ga aiki imani da gaske to za a ga aiki shi isa ake cewa idan ka yi kuka to za a tadda kai ba ka karya za a tadda kai ba ka cin amana za a same ka ba ka hasada za a same ka kukan ku zai kawar da sace-sace a tsakaninku zai kawar da kaza zai kawar da kaza amma ana abu ana ta koke-koke ana ta koke ka duba mana kaji a cikin kukan za a dauke wani waya ko ana cikin irin wannan abin an dauke wani mashin mai aka yi zukata babu kyau ba a ɗako toshe ba ba a wanke ba a yi izalatul bidiyatin ba ba a kawar da bidiyo'in da ke cikin zuciya a kawar da ƙarya a kawar da cin amana a kawar da kaza a kawar da kaza to nan ne za a ce za a yi kuka yi ba da fa'ida a aiki na gari aikin yi albarka fa inna ula'ika lahumul jaza wannan suna da saƙayya inda Allah ta'ala muta'afal alhasanatu bi ashri amsalha duk kwara ɗaya ana nan kashi goma eh, ila sabai bi atba'ishi ya danganta irin aikin fi sabilillahi ne koko zuwan ki ɗari bakwai ila adafin kasira la ya alamuwa ita illallah tun da ɗaya ana ninka kashi miliyan wahum fil gurufati aminun wahum aminuna suna amince cikin gidajen gidan aljanna ai fil manazilil aliyati gidaje madaukaka kinkima almurtafi'ati jiddan sakinina fiha mutma'innina aminuna min almukaddarati sun aminta daga abin da ke gurbata a ainihin rayuwa wal munaggisati لما هم فيه من اللذات سبو دا ابن ذكي شكين سنجين دادي وانواع المشتهيات وآمنون ثم أمنت من الخروج لقفتا منها والحسن بفيها آية 38 وأما الذين سعوا في آياتنا أما وإنن ما سنة من بات مو ɓata dokoki ɓata tsarin da muka zo da shi ala waje ajiri lana akan nuna kasassu ne mu rasulina rusulina manzanninmu kasassu ne ba su iya ba wata zebe ha'ula ita fil azabi muhdaru duk mai neman ganin ƙarshen annabi to wannan mutum halakakke ne ko mai neman ganin ƙarshen malaminsa ƙarshen ko dai wanda yana son duk abin da ya za a yi sai wani ya tozarta sai malam wani ya ƙasƙanta sai an bayyana masa kurakuransa mana sai da azabi mustarif mudaru har a ɗauka ana ya ɗauko karatun ka nashi lokaci kaza da karatun da kai da wasa da karatun da kai tun kafin kai hankali a yi ma tukka da warwara to kuma abun bakin cikin ba abun da ya fi damuwa damuwa a ce ɗanka da ta koyar shi zai maka haka yau wani can wanda bai san kiman ka ba bai san wahalar da kai a kansa ba bai san abin da kai kansa ba in ya zage ka ce ba mamaki da ma baka san ne ba wani har Allah Allah yake fa in yi cika ina abin da da musamman da ce ni wani ba malami na ne ba ba abin da ya koya mini Ka ga surutunka da kaje kana jawa ne dalibi na ne mai kai ka ba dalibi na ne ba kuna gani na tare da shi ba to yi yake zaune tare da shi ba dalibi na ne ba ne tun da tagar ne zai cewa wani ba bai ba ta irin wannan gida akwai wanda aka na ji wata hira da suka yi wance an ce wannan mai za ka ce akan malam wani ya ce malam Wali yin Allah ba wani Allah Allah ya masa cikawa Allah ya ji kansa an ce kai ma ɗalibin sa cewa wani ba ɗalibin sa ban taɓa karatu wurin shi abokina ne to na ne je ka yartakka kai ko da tafiya ta yi maka zauna mu cika ba da zaman zuwa har Allah karbe mu ta yi maka yadda aka yi maka dinnan ya yi ma daidai ya eh to ci gaba da zaman ka za a ci gaba tafiya daga har zuwa arabu a nan duniya kuma har Allah ya haɗa mu haɗawan ƙarshe hey wanda na wannan zama da muke zaune za mu waƙai tabbas za mu waƙai kowa zai kama gaban shi za mu waƙai to Allah zai sake haɗa mu kuma haɗawa ƙarshen ta ya zama ya haɗa mu akan gaskiya a can na gida nan ma duniya za mu rayu akan gaskiya ba za mu riƙe juna da wani abu a ciki ba wanda yake rike da mutum a ciki wannan kai da Allah amma muna za ka shawara in ma in za ka iya kankarewa ka kankare in ko ka gaba zai kankaru ba ka bar wurin ka bari ka mutu a wurin ka bari ka mutu a wurin za ka tozarta za ka tozarta wannan duniya wallahi za ka tozarta tabbas wannan kura bawa biyu aya ta talatin da tara ثم أعاد تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء يساك ما يتولى من عباده ويقدر له ويقدر له أن لينا قد كنت تامسا ليرتب على قوله دنيا أوروني أبو يدور وانا مغانا تقبا وما أنفقتم من شيء ما وني abu da za ku ciyar aw mustahabbatan ko ciyarwa ta mustahabi ciyarwa wajibi ciyar da yaya ciyar da mata ki da Allah ta mace ta sai shi yasa ce mata sai ne ja ma ce fakila ko menene a ta riga ta abu nan zama ido kawai zaka fa wurin din haka ta duka kum kum kum kum a bai wai kamar nan ne wani zaga yayi duka ta san wai ban gan shi ba tabba ce hankali irin na jimina jibina sai aka ce in mafarauta suka biyo ta ta yi tikis sai ta sa kanta to duk ihun da ake dan ainihin abin da za ta yi za ta ce ba su ganta ba ba su ta yi laya su duba inda suke so su sama shi haka na fakatan wajibatan ne au mustahabbatan ala qaribin akan na kusa aka ciyar au jari ko makoci au miskin au yatim ba sai an faɗi wa gidan rediyo ba an ɗauke nauyin mara marayu an ɗauki nauyin su an musu kaza ko ba su saboda Allah mana hmm? ballata na ba baratawa ba fa kuka yi ba da kuka sha wahalar tattara doki to ku ba su kuɗi da wani bai gani ba saboda su tsira da mutunci ko a yau a duyi a najeriya na aka ce baka ka taso a gidan marayu ayya mutane wani irin kallo su dinga maka haka suke maka kallon biyu uku shi da dai da za a boye wannan ai da an boye أو يتيم أو غير da dalika. تعالى يخلفه ya kuli يدش Allah na mayar da za ka duba abin da ka kashe za ka fada cikin jama'a ka je ka duba asusunka fa kama ramadan nan din da zuwa nan nawa ka kashe wanda bai koma wa jikinka ba kai har na wajibi ba an ce ka fadi ka duba nawa ka kashe inda za ka bibiya za ga Allah ya mayar maka da kwatan Falata ta wahamu kada ku ɗauka annal infaka mimma yunqisu rizqa ciyarwa na daga cikin abin da ke rage arziki bal wa'ada bil khulfi al-munfiq lil munfiqi an yi wa'ida bil khulfi an yi alƙawarin maido ga wanda duk ikiyar alladhi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru wa huwa khairur raziqi fatalabu arrizqa minhu ku nemi arziki fatalabu arrizqa minhu ku nemi arziki daga Allah wasa'au fil asbabi ku yi aiki wajen hanyoyin nema allati amarakum biha sannan ga alakanan za a haƙura dai saboda kuna cewa ba ta faɗuwa wuri takwas ko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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين